صدق الله العلي العظيم bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa sa na daren yau talata kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirin nan na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin mu na ko kun san tare da abdullahi salisu wan katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru talatin da uku da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan maris na shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da tara aka kwato yankin taba wanda yake arewa maso gabacin ƙasar masar ba mamayar da isra'ila ta yi wa yankin na tsawon shekaru gwamnatin 'yan mamayar ta mamaye hamadar sina da ke gabashin taba a lokacin yakin shekara ta 1967 tare da sanya hannu akan yarjejeniyar camp david a cikin shekara ta 1987 gwamnatin tel aviv ta amince ta da sinai zuwa ga kasar masar duk da da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta cewa yankunan hamada amma ta ci gaba da mamaye mahimman yankuna musamman na taba wanda ke arewacin mashigar tekun akaba har sai da aka tilasta mata jaraba a shekara ta 1989 bayan tattaunawa da dama da aka yi ta yi da kuma matsin lamba daga kasashen duniya. daga ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin dau wato goma sha biyar ga watan maris na shekara ta hamsin fitaccen masani akan harkoki na bincike na yanayin ɗabi'a wato james williams ɗan ƙasar amurka ya rasu a haife shi ne dai a cikin jihar california sannan kuma ya kwashe tsawon shekaru yana gudanar da bincike musamman bayan kammala karatunsa a jami'a ya ci gaba da gudanar da bincikensa a ɓangaren tsirrai musamman banda ya koma jihar texas daga bisani kuma bayan ya kammala wani bincike da ya yi akan wasu tsirrai na musamman a yankin ya kuma yi gaura zuwa yankin alaska wanda kuma a nan ma ya ci gaba da gudanar da bincikensa kan al'amuran da suka shafi ɗabi'a musamman yanayin sanyi da kuma irin tsare da suke fitowa a yankin wanda yake da dusar kankara da take sabka musamman a lokacin hunturu bayan kuma ya gudanar da bincike a kan dabbobi da suke rayuwa a cikin dusar kankara a yankin na alaska ya rasu a cikin shekara ta 1900 da hamsin ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa a ɓangaren bincike na halittu da kuma tsirrai da ɗabi'a. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraro yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce fa'ada a kanansu da ƙasar Rasha yana da muhimmanci sosai. Hukumar samar da abinci ta musa Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi game da yiwuwar fuskantar matsalar karancin abinci a duniya. Ƙasar chadi ta mika ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar antibalaka ga kotun duniya tawagar kwallon kafa ta mata ta kasar iran ta zamo zakara a gasar futsal ta kafa a asiya yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan haraukin wajen kasar iran ya ce fadar dangantaka tsakaninsu da rasha yana da muhimmanci sosai ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya isa birnin moscow na kasar rasha domin tonawa game da mai batutuwa da suka shafi kasashen biyu a mataki na kasa da kasa da kuma tonawa kan batun tattaunawar da ake yi a vienna a lokacin tattaunawarsa ta faransa na kasar rasha sergei lavrov abdullahian ya jina wa tawagar kasar rasha a tattaunawar vienna na ganin an cire wa iran takunkumi idan ana biye da mutum a shekara 2015 ne aka rataba hannun kan janyen nukiliya tsakanin iran da kasashen faransa jamus burtaniya rasha da kuma kasar china da aka da gcpoa amma amurka ta kawo cikas bayan ta fice daga wato yarjejeniyar ba bisa ka'ida ba a shekara ta 2018 tare kuma da bawa iran sabbin takunkumi haka zalika ministan ya faɗi cewa ganawar ta so ta dama ce za su tattauna game da ci gaban da aka samu a ƙasashen ukraine afghanistan yaman da kuma kasar syria a nasa bangaren sargi lavrov ya faɗi cewa ana gab da kawo ƙarshen tattaunawar vienna kuma hulɗar kasuwancin iran da rasha idan aka kwatanta da shekarar bara ya karu da kashi tamanin cikin ɗari. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi game da yiwuwar fuskantar matsalar karancin abinci a duniya. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar noma da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta yi gargaɗin cewa duniya na fuskantar matsalar karancin abinci da hawan farashin kayayyakin masarufi da matsanciyar yunwa sakamakon yakin da ake yi a kasar ukraine wanda ke barazana ga samar da kayayyakin abinci da ake yi a duniya a nasa bangaren sakatar janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi cewa waɗannan manyan matsaloli guda biyu da ake fuskanta ba za su bari ƙasar ukraine ta iya tara amfanin goron ta noma ba ita kuma rasha tana cikin matsanancin takunkumi da aka gaba mata Farashin kayan abinci na man fetur da takin zamani na ƙara tashin goron zabi, haka kuma ana samun jinkirin farashin sufuri na shiga da fitar da kayayyaki, wanda wannan zai fi shafar matalautan ƙasashe ne masu ƙaramin ƙarfi kuma zai haifar da rashin tsaro da rashin daidaiton siyasa a duniya. Tuni tasirin haka ya fara bayyana a ƙasashen inda dubban al'ummar kasar sudan ne suka yi zanga-zanga a babban birnin kasar khartoum domin nuna adawar su da matsalar tsadar rayuwa da ake ciki a faɗin kasar kasar chadi ta mika ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar antibalaka ga kotun duniya rahotanni sun bayyana cewa a jiya litinin ne gwamnatin kasar chadi ta mika maxim Makon ɗaya daga cikin jagororin kungiyar antibalaka ga kotun icc mai hukunta mugan laifuka da ke birnin hague don fuskantar shari'a kan laifukan yaƙi da ake zargin ya tafka na kan bil'adama a kasar. Bayanan da kotun ta ICC ta fitar ya nuna cewa ana zargin makon ne da aikata laifukan yaƙi kan bil'adama a garin Bangui da sauran yankunan da ke ƙasar Afirka ta tsakiya tsakanin shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2014. Ƙasar Afirka ta tsakiya ta fada cikin rikici ne tun bayan samun 'yancin kai bayan shugaban ƙasar mabiyin addinin Kirista Francois Bozizi da dakarun Seleka suka haifar da gwamnatinsa a watan Maris ɗin shekara ta 2013 da hakan ya haifar da rikici tsakaninsa dakarun Antibalaka. Sai dai duk da yarjejeniyar sulhu da aka kulla a shekara ta 2019 tsakanin kungiyoyin 'yan tawaye da ke fa'ar junansu a kasar wasu kungiyoyin 'yan tawaye suka karɓe ikon kula da kusan kaso biyu bisa uku na kasar inda tsaron kasar ya dogara ne ga kacokam kan dakarun masar ɗinkin duniya da sojin rasha na na Rwanda aka ake da su domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta Afirka ta tsakiya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Sojin Isra'ila sun kashe wani ne da kuma harbe wasu matasa biyu a birnin Kudus. Rawatanni daga yankin Falasɗinu sun nuna cewa sojojin isra'ila sun yi harbi kan mai uwa da wabi da hakan ya sanadiyar kashe wani falastini da kuma harbe wasu matasa guda biyu a lokacin da rikici ke kara kamari sakamakon shirin da isra'ila ke yi na kurar falastina daga tsohon birnin kudus daga tsohon garin birnin kudus rahoton da kamfanin labaran falastinu wafa ya fitar ya nuna cewa da safiyar talata ce sojojin isra'ila suka afka wa sansanin 'yan gudun hijira na balata da ke garin Nablus a arewa da gabar yammacin kogin Jordan domin kama wasu fartsiya da hakan ya jawo rikici tsakanin su da mazauna yankin inda suke amfani da sashi mai rai wajen tarwatsa su. Ministan lafiya na yankin Falastin ya faɗi cewa wani matashi a Falastin shekaru shekaru 17 da haihuwa mai suna Nadir Haitham Rayyan an ga sashi mai yawa a kansa da kirjinsa da kuma hannunsa. wanda a nan take shahada bayan harbin da sojin Isra'ila suka yi masa. A nasa bangaren Prime Minister Falasɗin Muhammad Shataye ya zargi Isra'ila da fakewa da shigaltuwa da manyan ƙasashen duniya suka yi da rikicin Ukraine wajen faɗaɗa aikai kai hare-hare da take yi a yankunan Falasɗinawa. Daga ƙarshe za ku ji cewa tawagar ƙwallon kafa ta mata ta ƙasar Iran ta zamo zakara a gasar futsal ta kafa a Asiya. tawagar 'yan wasan kwallon kafa ta futsal ta mata ta kasar iran ta yi nasara a wasan uku da ta buga da tawagar kasar kazakhstan a wasan da suka buga a birnin doshambe tawagar kasar iran ta samu wani lambobin yabo na zinariya ta yi nasara a wasanni guda biyar da ta yi ta yi can a guda ɗaya in ta samu maki goma sha shida cikin maki goma sha takwas tawagar kasar uzbekistan ta samu lambar yabo ta azurfa da maki sha uku sai kuma tawagar kazakhstan ta samu lambar wata ta gulla da maki hudu a matsayin ta hudu. Babban mai horar a kungiyar kwallon kafa ta Uzbekistan Faruk Zakirov ya faɗi cewa a ra'ayinsa tawagarsa ta yi wasa sosai kuma sun nuna matsayinsu. Ya ce, Ina miƙa gaisuwa ta ga waɗanda suka tsara wannan gasar. Wannan gasar ta ba mu dama na ɗaukar irin matakai da suka dace na yin gyare-gyare domin nuna bajinta fiye da yanzu a nan gaba a gasar ta futsal da za a yi a nan gaba. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan ƙasar Sudan, da yadda al'ummar ƙasar suke ci gaba da fafutuka da jajircewa na neman 'yanci da kuma ɗora ƙasarsu akan tafarkin dimokuraɗiyya. wanda ya samo asali tun daga kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta dubu biyu da goma sha tara da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to tsawon shekaru hudu kenan a jere al'ummar sudan ba su huta ba a fafutukar da suke yi na yunkurin ɗora ƙasarsu a kan hanyar demokuraɗiyya da samawa kawukansu mutunci wannan fafutukar wacce ta faro tun daga lokacin gwamnatin umar hassan albashir wanda ya mulki daga shekara ta 1989 zuwa ta 2019 ya ci gaba har zuwa lokacin da aka kai ga kifar da shi tsadar rayuwa da hawa farashin kayan masrufi a cikin ƙasar ta sudan shine wanda ya kai tura bango. ya ingiza mutane suka fito kan tituna domin su nemi sauyi sai dai abin da ya faru shine amfani da karfi da gwamnatin kasar ta yi a kan al'umma da niyan murkushe wannan yunkuri abin da ya biyo baya shine akasin da abin da gwamnatin kasar ta so domin hakan ya kara wa mutanen sudan ɗin kumaji da jin cewa babu mafita a gabansu idan ba neman kifar da gwamnatin ta umar hassan albashir ba a ƙarshe kuwa a ranar 11 ga watan afrilu na shekara ta 2019 sojojin ƙasar suka shiga cikin lamarin inda ka sanar da kifar da gwamnatin umar hassan albashir an kama shi da yi masa ɗaurin talala sannan kuma aka buɗe bincike akan mulkinsa wanda a ƙarshe aka fara yi masa shari'a da a halin yanzu ma ana magana mika shi ne ga kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka abinda al'ummar sudan suka so gani bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir shine samun sauyi a fagen siyasar ƙasar da ɗora ta akan tafarki mafi dacewa da zai kare mutunci da alfarma na 'yan ƙasa maimakon a ce sojojin da suka ɗare kan karagan mulki bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir sun fahimci wannan saƙo sai ya zamana sun mai albashir ɗin ne da wasu sojojin sun wato sun fara da kafa majalisar da suka kira ta riƙon ƙwarya ta soja a ƙarƙashin ministan tsaro ahmad awar ibn auf sai dai ba a je ko ina ba ya koma gefe wasu sojojin suka nuna kawo kansu a matsayin sababbin shugabannin ƙasar ta sudan abdul fattah al-burhan wanda a baya ya taka rawa sosai a gwamnatin umar hassan al-bashir wanda an ba ana zarginsa da hannu wajen rikice-rikicen da aka yi na yankin darfur ne wanda ya bayyana kansa a matsayin sabon shugaban kasar na soja al'ummar kasar sun ƙi amincewa da mulkin soja suka ci gaba da zama a kan tituna da kuma gudanar da zanga-zanga ta neman sojojin ƙasar su koma barkokinsu a ranar 30 ga watan yuni na shekara ta 2019 rundunar musamman ta sojan ƙasar ta sudan sun kai wa fararen hula masu fafutuka hari wanda ya kai ga kashe fiye da mutane 100 da kuma jikata wasu ɗaruruwa masu yawa an kuma kame wasu ɗaruruwan aka kai su gidajen kurkuku saboda girman abin da ya faru na zubar da jini a cikin wannan rana ta 30 ga watan yuni na shekara ta 2029 ya shiga kundin tarihi a matsayin cewa kisan kiya ne da sojojin sudan suka yi wa al'ummar kasar lamarin da ya fi muni shine yadda sojojin suka rika jefa gawakin mutanen da suka kashe a cikin tekun maliya an kuma zargi wani rundunar ta soja da cin zarafin mata fiye da saba'in ta hanyar yi musu fyaɗe an kuma rufe hanyar sadarwa ta intanet a faɗin sudan a wannan ranar domin hana labarai yaɗuwa ko fita daga ƙasar sannan kuma aka taƙaita ayyukan kafafen watsa labaru na ƙasashen waje a dalilin haka ba a iya yin kiyasi na hakikanin girman ɓarnar da sojoji suka yi a wannan rana sai dai wannan lamarin bai kashe wa al'ummar ta sudan gwiwa ba sun ci gaba da zaman dirshan a kan tituna da gudanar da zanga-zanga a cikin birane da kuma ƙauyuka a kan manufofin da suka fito da su tun da fari na kare da kuma samar da tsafta a cikin mulki da kuma kare mutuncin ɗaiɗaikun mutanen wannan ƙasa wani yunkuri da sojojin ƙasa suka yi na yi wa salon mulkin nasu ma shine na shigar da wasu fuskokin farar hula a ciki daga cikinsu da akwai abdullah hamduk wanda aka baiwa matsayin firaminista shi dai hamduk gabanin wato shigarsa cikin gwamnatin ta soja ya kasance ɗaya daga cikin masu adawa da gwamnati umar hassan albashir a lokacin da aka shiga shekara ta 2020 kuwa sojoji na ƙasar ta sudan sun tabbatar da cewa ba su da madogara ko na goyon baya na mafi yawancin al'ummar ƙasar saboda haka sai suka koma waje domin nemo kansu madogara kamar yadda mafi yawancin 'yan kama karya suke yi a tashin farko sun kwankwasa kofa amurka wacce ta gindaya musu nata sharuɗan domin samun goyon bayanta daga cikinsu da akwai biyan kuɗin diya amurka wanda suka mutu sanadiyar harin da alka'ida ta kai a ƙasashen kenya da tanzania a shekara ta 1998 saboda usama bin laden yana zaune a sudan a lokacin wancan harin kuma shine wanda aka zarga da kai harin sai amurka ta shigar da sudan a cikin jerin kasashe masu goyon bayan ta'addanci yanzu da shugabannin sudan na soja suke son goyon baya sai suka yarda da sharaɗin amurka na cewa lallai sudan ta kasance mai goyon bayan ta'addanci a baya don haka yanzu suna so a wanke su inda suka biya biliyoyin daloli na kudin al'ummar sudan ga amurka wacce ta kowace fuska ba ta bukatuwa da su sannan kuma a lokaci ɗaya sake talauta al'ummar sudan ne to mataki na biyu ko sharaɗi na gaba wanda shugabannin sojojin ƙasar ta sudan suka yi aiki da shi domin ci gaba da zaman dirshin akan karagar mulki shine kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila chapa. inda suka yadda da cewa halattacciyar ƙasa ce sannan kuma suka kulle yarjejeniya da ita alhali idan za iya tunawa a shekaru fiye da hamsin da suka wuce a sudan ne aka yi taron da ake kira wato taron mafi shahara da ƙasashen larabawa suka yi wanda abdul shugaban ƙasar masar ya jagoranta taron da ya kunshi cewa ƙasashen laraba za su kulla alaƙa ko amincewa ko yarda da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba to sai dai duk da irin waɗannan matakan da masu mulki suke ɗauka domin su ci gaba da zama a kan karagar mulki su ya ci gaba da girgiza inda a ranar litinin 26 ga watan goma na shekara ta 2021 aka waye gari an shiga cikin wani yanayi na musamman a faɗin ƙasar dalili kuwa shine wasu sojoji waɗanda ake zargin cewa magoya bayan umar hassan albashir ne sun yi ƙoƙarin kifar da wannan gwamnatin ta soja don haka sojojin da ke mulki suka murƙushe su tare kuma daga kafa dokar ta ɓaci sai dai duk da haka al'ummar ƙasar sun ci gaba da wato zama a kan tituna da kuma nuna cewa dole ne sojoji su koma bariki su rika bayar da taken yin kira ga soyoyi da su koma barkokinsu na soja maimakon su rike madafan iko zanga-zanga da gangamin da ake yi a cikin ƙasar ta sudan ba tsaya a cikin birnin khartoum kawai ba ya faɗaɗa zuwa birane da dama da suka haɗa da umudurman da wad almadani da sauran wasu birane to wannan jajircewa da fafutuka ta al'ummar sudan ya mayar da su zama wato wasu abin koyi ko kuma gwaraza ga dukkanin al'umman da suke son ganin cewa sun rayu cikin mutunci da kare martabarsu ta ɗaiɗaiku a matsayinsu na al'umma da kuma ƙasarsu baki ɗaya to masu waro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. Madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na murwai masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. su Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Ali na Rawan Birnin ke mai bani mu da talaka a tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina na abin da ke ci min tuwa kwarya na game da maganar da eh, hukumar kama mugun kwayoyi na Najeriya sun ka ce za a shin dukiyar kyari da gidajen da ya mallaka da duk wani abu da ya mallaka to ai mu ba su ma abokiyari adalci ba sannan kuma ba su wa 'yan najeriya adalci ba saboda ba abokiyari ba ne kawai ke taimaka ma 'yan ta'adda ba an san waɗanda ke taimaka ma 'yan ta'adda ga sunan da yawa suna yawon su suna hulɗoɗinsu da mutane ba a yi musu komai ba sai shi wanga ɗan arewa shi kaɗai ne kawai idan yana tona ma 'yan ta'adda asiri yana hidda gaskiya komai ɗacinta shine za a zo a ƙulla na shi mu mu yarda da wanga abu da ake mishi mu mun yan san da cewa fitar kullu kawai ake mishi kuma Allah zai isa mishi Allah ya saka mishi mu yan arewa ya kamata mu farga duk lokacin da mun ka samu mai kama yan ta'adda za a kwalla mishi shiri na gode gidan rediyo musulunci na kasar irin mai albarka mai magana mansur aliyu na sarawan birnin kebe daga tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na head kuna da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa kore niger ina magana kai tsaye da kasar kamaru hakikan tattaunawa tattaunawa da za a yi ko kuma ake yi tsakanin gwamnatin sojin kasar chadi da kungiyoyin 'yan tawaye da 'yan adawa hakan ya yi daidai allah ya sa haka su ta cimma ruwa allah ya sa hakan ya zamanto silar samun zaman lahiya a kasar domin masu iya magana ke cewa zaman lahiya ya yi zama 'yan sarki na gode sashin hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar niger ina magana kai tsaye da kasar kamaru alaikum sashi Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na Iran sunana Usman Darbu da Mawura Jalo da kenan garin Yamai a jamhuriyar Niger. To ni yau kira ne zan yi ga shugabannin kasashen Larabawa masu yin rububi da haba-haba da kulla alaka da kasar Isra'ila. To da su duba su gani abin da ya faru. Yanzu kusan kwana ashirin ma ba a cika ba da fara yakin da Rasha ta yi da kasar Ukraine. Ha Isra'ila ta ce za ta ta ɗauki nauyin Eh, yahudawa sama da dubu to wannan nuna cewa ne bambanci ne zallada da yake kasar oman eh, wai su yan uwan juna ne duka asalin daga annabi ibrahim ne to dukkan yaƙe yaƙen da ke faruwa cikin ƙasashen nan me yasa ta ɗauki nauyin wasu talakawa da sauran al'umma irin yemen siriya iraki dukkan yaƙunan da suka taɓa faruwa isra'ila ba ta taɓa nuna tausayawa ba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radio BH muryar muryar Iran ina muku fata alheri masha Allah. Ina da wani tsokaci akan manya-manyan kasashen duniya da suke yaƙi tsakanin su to mu dai wannan yaƙi gaskiya Allah kare mana shi Allah shiga tsakanin mu da shi to shi irin wannan yaƙi dama aka yi kasashe kananan kananan kasashe wasu abubuwan da su da su a gurin su he an je wajen ake sayarwa to kenan ka ga ana yaƙi komi ya tsaya cik to ni fata na anan wannan yaƙi wani ji allah ya yawa mashi ruwan sanyi a kawo ƙarshen shi na muku fata alheri daga naku ne muji jirgi garin tuna aguwa a huta lafiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kamar da ka sani ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. duk wanda ya zo sai ya tambayi DJ saboda yawancin yan uwan mariya duk sun santa sosai suka suke mamakin idan ta faɗa musu abin da ya haɗa su halima ce da mami suka shigo asibiti domin duba zara dan su jiya maman abba take faɗa musu shine suka zo duba ta bayan sun gama gaisawa suka yi mata mai jiki mariya ta ce ai da sauƙi. gashi ma yanzu har tana iya magana ai Zara ta sha wuya Allah dai ya ƙara kyauta gaba mami tace amin gaskiya duk wanda ya ga Zara ya san ta sha wuya Zara da take da jiki amma kalli yadda ta koma mama tace ai shi ciwo haka yake Allah dai ya ƙara tsare gaba Mariya tace amin nagode mami tace ina su dije ita ma biki ya zo Mariya tace ai kuwa yau saura kwana uku Mama ta ce to Allah ya nuna mana. Marya ta ce amin Lerar da suka zo da ita ta lemu da kankana suka miƙa mata suna fadin bara mu wuce. Allah ya ƙara sauƙi. Marya ta ce kai hada wata wahala mun gode Allah ya albarka sallama suka yi mata suka fita Jamilu sai kusan magriba ya farka yana tashi ya ji kamar an sauke mashi dutse daga kan shi zuciyar shi kuma ta yi sanyi sai dai yana tuno da abin da ya faru ya ji hawaye sun cika mashi ido Ƙarami da yasir ne suka shigo zaune suka same shi ya dafa kai yana kuka kusa da shi yasir ya zauna yana faɗin don Allah Jamilu ka sama ranka salama kana ganin halin da momi take cikin idan wani abu ya same ka ya kake so ta kasance ka bar ta ma ta ji da rashin da ta yi mana ita fa mace ce kuma uwa ka san mata akwai su da rauni don Allah kada ka bari wani abu ya same ta idan har kai da kake namiji kuma likita ka ka daurewa ya kake so matan gidan su yi duk wani mai rai fa mamaci ne dago kai Jamil yayi ya tsura ma Yasir ido hawaye ne suka ci gaba na zubowa da ƙyar ya buɗe baki ya ce ko ma menene ya faru Yasir kai ne Sila ban yi tunanin zaka samu ƙwarin gwiwar zuwa gidan nan ba kai ne mutumin da ya ruguza mana duk wani farin ciki na gidan nan tunda nake da Mubina ban taɓa jin wata sha'awar ta ba don na taɓa koda hannunta amma sanadiyar fim ɗin da ka fara bani ina kallo shine ya fara dasa mini sha'awarta, ta kuma kayi haka ne da biyu da ka ga hakan ba zai yi maka ba shine ka sake dabara yanzu shi shikenan hankalinka ya kwanta na rasa kai ma ka rasa ta ko inda kayi hakuri ai ka san dai ko mu ne muka kawo jahilci duniya ba zan iya auren Mubina ba shikenan yanzu buƙatar ka ta biya Mubina ta mutu Ni ma dan Allah ka kashe ni na huta ta wuyan rigar Yasir yana kuka ƙarami kuwa gaba ɗaya jikinsa yayi sanyi saurin riƙe hannun Jamilu yayi ya ƙwace riƙon da yayi ma Yasir Zubewa ya ya yayi yana kuka ya ce don Allah Jimil ka yi haƙuri wallahi ni ma ina cikin tashin hankalin da kake ciki. Na rasa inda zan saka raina tun ranar da Ilham ta faɗa min wannan magana. bana baccin kirki bana iya cin abinci sosai kullum idan na kwanta wani irin mugu mafarki nake yi na san Allah ba zai bar ni haka ba yanzu haka ina cikin tashin hankali domin mu na ta mutu da fushi na. ban nemi gafararta ba ta tafi ta bar ni ko ba komai na san kafin ta mutu ta yafe maka ni kam na san mu mubina bata yafe mani ba ko da hakkin ta aka bar ni ya ishe ni tashin hankali domin Allah baya yafe laifin wani akan wani hannu karami yasa yayi dafa shi yana faɗin yasir dan Allah kai shiru hakan nan duk duniya babu wanda ya san da wannan sirrin sai mu kaɗai ina roƙon ka alfarmar ka rufa mana asiri idan wannan magana ta fita na san shikenan bakin ciki ne zai kashe iyayenmu ka taimake mu ka taya mu rufe wannan sirrin don Allah idan komai ya lafa za mu yi magana amma ka daina ka daina tada ma yaya wannan maganar yanzu wani zai iya wucewa ya ji mu ya ce shikenan ƙarami na yi maka alƙawarin babu wanda zai ji wannan maganar sai dai akwai Ilham ita ma ta san da wannan magana kuma zan yi mata magana akan ta zo mu haɗu ai maganar da ita don Allah ka taya ni ba ma Jamil haƙuri zan faɗa maka duk abin da ya faru ƙarami ya ce shi kenan, yanzu ka je tunda ya ce ka tafi yaya ka tashi kai wanka kai salloli da ake bin ka bayan ka gama magriba don ba a yin sallah daidai irin wannan lokacin idan rana ta zo faɗuwa kama shi yayi ya rako shi banɗaki fita ya je ya samo tsumma da ruwa ya zo ya goge wajen jinin da ya gani fita yayi ya haɗo mashi ci duk da shi ma ba wani abu ya ci sosai ba amma ya fi tausayin Jamil ya san ya kowa shiga damuwa akan mutuwar Mubina bayan ya fita suka yi sallar magriba sannan ya rama sallolin da ake bin shi da ƙyar ƙarami ya lallashe shi ya sha tea sannan ya bashi magani ya sha hakan yayi ta bashi haƙuri yana mashi nasiha har yi isha'i sannan suka fito falo don su dadi sun shigo cikin gida zaune suke a falo gaba ɗayan su sunyi shiru ga abincin su laure sun kawo amma babu wanda ya iya kallon shi har su Amir sun kasa cin abinci ƙarami ne yayi ƙarfin halin faɗin kuyi haƙuri dole sai mun daure sannan zamu iya gaba da rayuwa dama duk wani mai rai dole ai sai ya mutu To jama'a duka da nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah kan gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar baradama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan cutar sankarau ɗaya daga cikin cutukan da suke samuwa a daidai lokacin da aka fita lokacin sanyi aka kuma tunkari yanayin shigar zafi. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. kamar da aka ci da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan cutar sankarau ɗaya daga cikin cutukan da suke samuwa a daidai lokacin da aka fita lokacin sanyi aka kuma tunkari yanayin shigar zafi ita dai cutar sankarau kwayar cuta ce da ke ratsa lakkar jiki ko kuma wani sashe na kusa da kwakwalwa masana da sun tabbatar da cewa cutar sankarau ta fi yaduwa a lokacin zafi wanda yanzu haka aka fara tunkarar shi a wasu sassan yammacin afirka alamomin wannan cutar sun hada da kumburin madigar yaro rashin iya cin abinci san darewar wuya zazzabi ciwon kai amai da gudawa da dai sauransu to domin tattuna wannan batun a yau shirin na tare ne da dakta kazaure wanda kuma ya fara yi mana shimfiɗa akan wannan cutar ta tsankarau ana samuwa ne da yanayi da ma wani lokaci ta kamar mai matsalar a nan shi ta damu ta tasiri a lokacin zafi ko daidai gabar shigar zafi daga fitar sanyi zuwa shigar zafi to wannan canjin yanayi yana ɗaya daga cikin abin da yake fama mata tasiri ma samu wanda kuma tana da nasaba da na farko dai da eh, tsarin rayuwa irin tamu a nan yanayin tsafta da kuma yanayin tsarin gine-ginen mu duk suna da nasaba da irin yadda ita larura take samuwa matsalar misali ita tana yaduwa ne a muhalli da yake da karancin iska da kuma yanayin tsarin rayuwar mu ya sa gine-ginen mu suna ana yin su ne ba tare da wadatuwan iska tana kauraya makwanci ba to wannan shine umu a ba'isin na ita samun cuta din to kaga muna magana akan wannan wannan cutar to za mu fara duba ga yanayin samuwarta abu na biyu kuma akwai al'amarin da ya shafi shi lamarin rigakafi shi kuma wannan lamarin rigakafi yanayin al'ummar mu ya sa ana kyamatar sa ko ana ana gudun sa saboda karancin wayewa ko karancin ilimin cutar rigakafi wanda abu ne wanda yake zuwa a bakunta da kasashen da suka ci gaba ori wannan ya sa jahilci ko kuma rashin wayewa ko kuma eh, rashin aminta da abin da yake zuwa a matsayin bako ya sa mutane suna iya kyamatar matakin nan da ake na ita rigakafi. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa daga cikin alamun wannan cutar ta sankarau har da amai da gudawa. To ko akwai wata alaƙa ne tsakanin cutar ta sankarau da amai da gudawa da aka fi sani da kwalara? na amai da gudawa ita kuma abin da yake kawo ta ya saba da shi wancan da yake kawo cikin sankara matsalar kai ita tana yaduwa ne mafi yawanci daga hanyar abinci ko kuma wata ta hanyar abinci ya danganta da maka wanda kaga ya saba da wancan yanayin tsarin rayuwa amma dai yanayin gazawa da tsafta da kuma irin abincin cikin da muke ci to su kuma su ne suke haddasa abin da ya shafi larura ta amai da gudawa Eh, in ka samu da dukkan cinkoso yana sawa yaduwa saboda kusanci da masu larura din larurar sankarau ana iya mata ita ma rigakafi amma ita da larurar amai da gudawa ba wani wani rigakafi da za a yi mata face na tsaftace kayan abinci da kuma tsaftace muhalli domin isu abubuwan da suke yada ta matsalar irin su gudaje da sauransu to kaga waɗannan wasu ne abokan rayuwa ne tare da mu nan ba ka iya cewa babu su ba kuma ba ka iya rayuwa babu su ba to tun da haka ne kuma kayan ko da ma an ce an kirima maganin rigakafin ta ko an bayar da kuma wannan hanyar da za a samu ita wannan larura zuwa ba ta nisanta da mu ba to kare kenan ita ko da yaushe ana iya same ta. Hanyoyin kiyaye kamuwa da wannan cutar sun haɗa da rika cin abinci da zai inganta kiwon lafiyar mutum tsaftace jiki na da matukar mahimmanci wajen samun kariya daga cutar a rika yawan shan ruwa akai-akai a tabbatar dakunan da ake kwanciya babu matsalolin rashin iska da cunkoson mutane a rika yawan samun hutu sannan kuma duk lokacin barci a yi shi da kyau yin rigakafi ha zuwa asibiti da saran ba a ji daɗin jiki ba to kowane muhimmanci ne yin rigakafin yake da shi musamman a shekarun kurciya kaga kamar yaro wanda aka haifa to kuma rayuwa zai fara rayuwa ne da abin da ya gado daga wajen mahaifiyarsa ma'ana abin da ya zo da shi na garkuwar jiki daga wajen mahaifiyarsa da lokaci kuma a zuwa tsawon lokaci zai zama yana samar da nashi wanda zai kuma ya gurbin na mahaifiyarsa to kaga a wannan shekaru na kurciya musamman shekara ɗaya zuwa biyar zai zama yaro yana ta kokarin ya samo wa kanshi nashi garkuwar jikin da za ta ba shi kariya to kaga tun da lokacin yake samar da shi to yana da muhimmanci ya zama cewa kuma su waɗannan garkuwar jikin tunda ba su gama tabbatuwa ba da kuma suna kan yaduwa ne da kuma ga cututtuka suna kawo hari to shi wannan yake muhimmantar da al'amarin ita rigakafi domin rigakafi za ta in an yi ta to za ta bada wani wani wani ginshiki ko wata kariya ita shigowa wannan cutar ko da ko garkuwar jikin yaro ba ta gama kai karfin da za ta iya kare ita wannan larura din ba so yana da muhimmanci da zama cewa an mai da kai ga al'amarin rigakafi saboda zai taimaka wajen ba yaro kariya daga samuwar ita wacce larura. To ko waɗanne matakai ne ya kamata jama'a su ɗauka domin kare kai daga kamuwa da ita wannan cutar ta sankarau? Wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa alhamdulillah hanya biyu ake iya maganin larura ta farko shine a kiyaye abin da yake samar da larura na biyu kuma a yi rigakafi na ko da laruran ta samu to ita ma a dakale ta kafin ta yi tasiri to kaga inda muka dauki miliyan lafiya take ta kokarin ta ga cewa ta an yi wannan rigakafi don a kau da wannan larura to a ɗaya janibin kuma wato masama wato zuwa ita ko yadda ake larura take samuwa ko kuma mun gaza mai maganin ta a irin kasashen mu nan wato kasashe masu tasowa kamar ɗauki misali kamar da sankarau to ka da zai zan cewa matakan da za mu iya ɗauka na kwanciya ba a cikin cinkoso ba gine gine masu zan suna hanyoyin iska a wadace wanda suke rausayawa sannan kuma matakin na uku shine idan an ga wanda yake ana larura ɗin to a kokarin ɗauke shi zuwa ga neman lafiya wato a kai shi asibiti to kaga tattalin yanayin rayuwa din da kuma tattalin arziki yana iya sa sai ka ga mutum a irin kasan mu ya yana cikin al'umma kuma ya samu larura amma saboda gazawa ta aljihu ko rashin wadata sai ya zama cewa zuwa asibitin ya zama ma su wanda za su kula da shi wani jan aiki ba yadda suke wannan jinkirin to sai ya zan cewa kuma ya iya yada wannan larura a cikin abokan da suke tare da su ma dama ba za ya zama an kokarin wayewa da mutane a yanzu mutane su fahimci menene mafi abin da yake ruda mutane ga al'amarin ita wannan rigakafi shine kasanar in an zo da allura ɗin nan mutane suna kallon ta kamar wani abu ne bako kuma biya ce kuma adam dama yana kyamar abin da ya zama bako to idan an zo da ita za su ga cewa kamar wani abu ne na daban to ma dama bai zama an samu irin wayewar kai ba an yi wasu shirye-shirye na wayewar da mutane kai akan abin da ya shafi wannan to duma duma ba za su ci gaba da kyamata ita wannan allurar rigakafi to kaga nan mu mun sake da tattaunawa kan mu na jahilci ko kuma ce rashin wayewa da sanin takamaimai menene mahimmancin abu kuma wannan haƙƙi ne da ya dogara akan gwamnatocin mu na nan kasashen da suke tasowa yanzu cewa gwamnati ta yi shiri na musamman wajen ba da faɗakarwa da wayar da kan mutane akan ita larura ɗin da kuma mahimmancin ita wannan allurar rigakafi. Likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu. To masu saurare garin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya ashirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi daga zaure da ba mu lokacin sa ya kuma amsa mana da waɗannan tambayoyin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga allah rabi masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau, inda muke leƙa muku abubuwan da suke faruwa na harkokin siyasa a duniyarmu ta yau. a yau shirinmu zai magana ne dangane da ruwan makamai masu linzami wanda dakarun kare juyin juhali musulunci na ƙasar iran suka kai kan cibiyar leƙen asiri na isra'ila da ke birnin arbil na yankin kurdawa da ke ƙasar iraki inda a daren laraba tara ga watan maris da muke ciki ne da misalin karfe 1 da minti 20 na safe dakarun kare juyin juhali musulunci na ƙasar iran suka yi ruwan makamai masu linzami kan wata cibiyar leƙen asiri ta haramci ƙasar isra'ila ko mossad da ke birnin arbil cibiyar gwamnatin lardin kurdistan na ƙasar iraki inda hare-haren suka wargaza cibiyar sannan dakarun irgc suka ba da sanarwar mutuwar akalla mutum hudu sanadiyar wa'annan hare-hare wannan dai shine karon farko wanda dakarun junju halin musulunci na kasar iran suke kaiwa cibiyar legin asiri na mossad a bayyane kafin haka dai dakaru na irgc sun ba da labarin shahadar masu ba da shawara kan al'amuran tsaro ko yaƙi na dakarun guda biyu a cikin ƙasar syria a wani harin da jiragen yaƙin haramci ƙasar isra'ila suka kai kan sojojin iran a ƙasar ta syria waɗanda suka yi shahadar dai sun haɗa da murtada sa'id najad da kuma ihsan karbala Ipur. yahudawan sun kai hare-hare ne kan sojojin iran a siriya ne a ranar litinin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa yahudawan sun kai wa'annan hare-hare ne kan sojojin ƙasar iran a siriya tare da taimakon ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da take ƙasar ta siriya kuma tun lokacin ne dai dakarun na irgc suka bayyana cewa za su ɗauki fansan sojojinta wanda yahudawan suka kashe wannan ba shine karon farko wanda jiragen yakin haramci ƙasar isra'ila suke keta hurumin sararin samaniya ƙasar syria ba har ila yau ba shine karon farko da suke kashe sojojin iran a ƙasar syria ba gwamnatin ƙasar syria dai a bangaren ta sha kai ƙorafe korafe a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan yadda jiragen yaƙin hamci ƙasar isra'ila suke cilla makamai masu linzami a kan sojojin ƙasar ta siriya da kuma na ƙawayenta a cikin ƙasar banda haka a mafi yawan lokuta jiragen yaƙin haramci ƙasar isra'ila sukan ratsa ta sararin samaniya ƙasar lebanon kafin su kai wa'annan hare-hare a kan sojojin siriya ko kuma na ƙawayenta a cikin ƙasar ta siriya banda haka ƙasa da sa'o'i 24 ne da hare-haren da isra'ila ta kai kan sojojin ƙasar iran a syria mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wa'anda suke iko da wasu yankuna na arewacin ƙasar syria suka kai hari kan wata motar bas ɗauki da sojojin ƙasar syria inda suka kashe sha uku daga cikinsu a yayin da wasu goma sha takwas suka ji rauni don haka a daren laraban da ta gabata ce dai da karan juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran suka cilla makamai masu linzami samfurin fatah 110 guda shida sannan da wasu samfurin makaman linzamin guda shida inda suka rugurguza cibiyar leƙa asirin hukumar mossad ta harmci kasar isra'ila a wajen birnin arbil na lardin kurdistan ta ƙasar iraki jimillar makamai masu linzami goma sha biyu ne dai suka fada kan gine-ginen cibiyar guda biyu wanda kuma suke kusa da karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin na arbil amma makaman ba su same shi ba wannan da farko ya nuna cewa makamai masu linzami na ƙasar iran suna samun bararsu ba tare da kuskure ba labarai na farko farko wa'anda kafafen yada labarai na yankin suka bayar sun nuna cewa makamai masu linzami daga wajen ƙasar ta iraki ne suka fada kan cibiyar leƙen asirin hamsin ƙasar isra'il a wajen birnin na arbil wasu kafafen yada labarai dai sun bayyana cewa makaman sun taɓa wasu gine-gine a ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke kusa da cibiyar ta leƙen asiri na harmci ƙasar isra'ila gwamnatin lardin kurdistan ta ƙasar iraki ta tabbatar da faduwar makamai masu linzami kimani goma sha biyu a cikin birnin amma ta ce ba su sami labarin asarar rayuka ba sai dai akwai asarar dukiyoyi amma a safiyar ranar laraba tara ga watan maris da muke ciki dakarun kare juyin musulunci na kasar iran wato irgc a takaice suka ba da sanarwar cewa su ne suka kai hare-hare kan cibiyar leƙen asiri na mossad ta harbi kasar isra'ila da ke birnin arbil na kasar iraki kuma hare-haren ba a ɗaukar fansa ne kan shahidan da jiragen yaƙin haramci kasar isra'ila suka kashe a birnin damascus a ranar litinin da ta gabata ba wannan saboda hare-hare na baya ne wa'anda yahudawan suka yi ta kaiwa kan sojojin ƙasar iran tare da taimakon ma'aikatanta a yankin amma na ɗaukar fansan sojojinta da aka kashe a ƙasar syria suna zuwa nan gaba ƙasashen yamma daga ciki har da amurka sun yi allah wadai da wa'annan hare-hare a birnin arbil sun kuma kira shi a matsayin tsokana amma ba sa ganin kisan sojojin ƙasar iran a syria matsayin tsokana ba sai kuma jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran tana da 'yancin kare kanta daga hare-haren yahudawan sayoniya a kan sojojinta a ƙasar ta siriya a kowane wuri sai dai tun bayan hare-haren ya zuwa lokacin gabatar da wannan shirin hamshe ƙasar isra'ila bata ce ko uffan ba kan hare-haren a kan cibiyar leƙen asirinta da ke birnin arbil sai kuma gwamnatin kasar iraki wacce take cewa kai wa'annan hare-hare ba tare da sanar da ita ba ke ta hurumin kasar ne amma jakadan kasar iran a birnin bagdaza arach masjidi ya shaida wa 'yan jaridu a birnin bagdaza kan cewa gwamnatin kasar iran tana da tana kokarin kare kanta ne da wa'annan hare-haren iran tana fatan gwamnatin kasar iraki za ta tabbatar da cewa ba yi amfani da ƙasarta wajen haddasa barazana ga ƙasashen da suke makwabtaka da ita ba banda haka kafin hare-haren na ranar laraba gwamnatin ƙasar iran ta gargaɗi gwamnatin kurdawa ta ƙasar iraki kan abin da zai iya kai ya kawo idan sun ci gaba da barin cibiyar leƙen asirin hamsin ƙasar isra'ila tana horas da 'yan ta'adda a yankin ta tura su cikin ƙasar iran don aiwatar da ayyukan ta'addanci ko kuma suke leƙen asiri a cikin ƙasar iran daga yankin sai kuma jaridar almaluma ta ƙasar iraki inda ta nakalto wani jigo a cikin dakarun hashdu shabi yana faɗar cewa mutanen ƙasar iraki kafin haka majalisar dokokin ƙasar sun buƙaci ficewar dukkanin cibiyoyin tsaro na ƙasashen waje daga ƙasar ta iraki don haka laifin gwamnatin ƙasar iraki ce ta bar wasu cibiyoyin tsaro na ƙasashen waje daga ciki har sojojin amurka da kuma cibiyar leƙen asiri na haramci isra'ila suna gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar ta iraki a ɓangaren masana harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya kuma wasu masanan sun bayyana cewa wannan mataki na farko ne wanda iran ta ɗauka akan haramci ƙasar isra'ila bayan kisan da ta yi wa sojojin iran a ƙasar syria a baya-bayan nan sannan daga yanzu yahudawan sayoniya za su fahimci cewa babu wani harin da za su kawo nan gaba ba tare da an rama ba don haka za ta shiga taitayinta a irin keta hurumin kasashen larabawa da take yi ba tare da an tanka mata ba wasu masanan kuma sun yi magana dangane da irin makaman da dakarun irgc suka yi amfani da su a wa'annan hare-hare inda suke nuna cewa makaman da aka cilla daga cikin ƙasar iran suka kuma fada kan wurin da ake son su fada ba tare da kuskure ba ya nuna cewa makaman nata suna da inganci wanda hakan zai tsoratar da makiya daga ciki har da harci ƙasar isra'ila to da irin wa'annan makamai ƙasar iran tana iya dukan duk wani wuri da take bukata a cikin harci ƙasar isra'ila ba tare da kuskure ba sai kuma har yanzu dangane da ingancin wa'annan makamai masu linzami wasu masanan suna ganin irin saurin da makaman suke da shi ya kai ga garkuwar makamai masu linzami wa'anda aka kakkafa su a wurare da dama a ramci kasar isra'ila ba za su taba gane su ba daga nan za mu fahimci cewa cikin yahudawan sahiyoniya ya ɗauki ruwa don ba ta san yadda za ta yi da irin wa'annan makamai wa'anda suke iya kaucewa garkuwar makamansu ba sai kuma jaridar new york times ta ƙasar amurka wacce take faɗa dangane da hare-haren na arbil kan cewa makaman sun taɓa wani bangare na karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin arbil amma babu wani barna da suka yi ta kuma ƙara da cewa wai isra'ila ba ta da wata cibiya a birnin arbil amma tana aiki tare da amurka a yankin kurdawa na ƙasar ta iraki wanda yake da iyaka da ƙasar iran har ila yau jarida ta kara da cewa da alamun iran ta kai wa'annan hare-hare ne ta yadda ba za ta tsammaci amurka ko isra'ila za su mai da martani ba har ila yau jaridar ta yi magana kan yadda wa'annan hare-hare za su shafi tattaunawa kan ɗauke a ƙasa iran takunkuma tattalin arziki wanda amurka ta ɗora mata wa'anda ake tattauna a kansu a birnin vienna na ƙasar austria ta nakalto wasu jami'an gwamnatin ƙasar amurka na cewa mai yiwuwa su shafi sakamakon tattaunawar har ila yau jaridar ta nakalto ra'ayin wasu jam'iyyun siyasa da kuma ƙawancen jam'iyyun siyasa na ƙasar iraki dangane da hare-haren na ƙasar iran kan birnin arbil inda ta nakalto muktada asadar wanda yake da ƙawance mafi girma a majalisar dokokin ƙasar iraki yana yin Allah wadai da wannan hare-hare yana kuma ganin hakan ke ta hurumin gwamnatin ƙasar Iraki ne. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu ne sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia